الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da akwai mu dauke da labaran duniya daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyar mu a yau tarbiyar iyali da kuma shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga labaran duniya tare da mushtaba adam labaran duniya da farko ga kanunsu jagoran junju halin musulunci na iran ya ce wajibi ne a hukunta waɗanda suka kai harin ta'addanci a shiras duniya na ci gaba da yin allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a shiraz rasha ta yi barazanar kakkaɓo taurarin ɗan adam na amurka ofishin jakadancin amurka afirka ta kudu ya fitar da jawabi yana yin gargadi akan yiwuwar kai hari a birnin johannesburg to sai a gya zama domin aji cikakkun labarin duniyar jagoran juyin juhal musulunci na iran ya ce wajibi ne a hukunta duk waɗanda suka kai harin ta'addanci a shiraz jagoran juyin musulunci na iran ayatollah sai da aliyu khamna ya fitar da wani bayani a yau alhamis da a ciki yake bayyana cewa da sunan allah mai rahama mai jin kai babban laifin ta'addanci da aka tafka a hubbaran sai da ahmad bin musa alaihi salam wanda ya sanadiyar shahadar goman mutane da ba su ji ba su gani ba maza da mata da ƙananan yara ya girgiza zukata shakka babu waɗanda suka tafka wannan laifin za su fuskanci sakamako sai dai ba za a samu sauƙi daga raɗaɗin rashin masoya da aka yi ba da kuma yin barna a hubbaran ahalbaita alaihimu salam sai idan an gano muhimman waɗanda suka shirya da kitsa wannan laifin da ɗaukar yankakken mataki a kansu jagoran juyin musulunci na iran ya kuma yi kira ga dukkanin bangarorin al'umma da su yi aiki tare domin kalubalantar masu wasa da rayukan mutane da tsaransu da wurarensu masu tsarki ayatollah said aliyu khamna'i ya ce shakka babu al'umma iran da dukkanin cibiyoyinta za su samu nasara akan makirce-makircen makiya da yarda allah bayanin na jagoran juyin halin musulunci din ya kuma kunshi gabatar da ta'aziyyar waɗanda suka rasa rayukansu ga iyalansu da kuma al'ummar shira da ƙasar iran baki ɗaya hakanan kuma ya nuna fatan samun sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka jikata to a duniya na ci gaba da yin allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a iran ɗin mai magana da yawan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya stephen rick ya yi tar da harin da aka kai wa hubbaran na shah chirac da ke shiras a jiya laraba dujirik wanda ya yi magana da sunan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa harin ta'addancin da aka kai wa wata cibiyar addini a iran ya cancanci a yi tar da shi kuma dama mun saba yin tir da duk wani hari na ta'addanci shi ma shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi tir da harin sannan kuma ya mika ta'adiyarsa ga al'ummar iran kamfanin dillancin labarun meher ya ambato fadar kremlin ta kasar rasha tana cewa shugaba putin ɗin ya aikewa da takwaransa na iran sakon ta'aziyya a yau alhamis sannan kuma ya bayyana shirin ƙasarsa na ƙara bunƙasa aiki tare da iran ɗin a fagen fada da ta'addanci daga cikin ƙasashen da suka aikowa da iran saƙonnin ta'aziyya na yin allah wadai da harin da akwai china turkiya venezuela armenia syria da kuma pakistan mutane sha uku ne da suka yi shahada a sanadiyar harin ta'addancin yayin da wasu 23 suka jikata. To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Rasha ta yi barazanar kakkaɓo taurarin ɗan adam na Amurka. Wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha, wanda yake kula da shirin ƙayyade yaɗuwar makaman nukiliya a duniya, Konstantin Prontisov, ya ce taurarin ɗan adam na Amurka. za su zama halattattun wuraren da rasha za ta kai wa hari matukar aka yi amfani da su cikin yakin ukraine da yake jawabi a wurin taron wani kwamiti na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa muna son mu yi magana a kan wani abu mai hatsari da yake faruwa dangane da yakin ukraine wannan abun kuwa shine yadda amurka da ƙawayenta suke amfani da cibiyoyin aiki na fararen hula da suka hada wanda suke a sararin samaniya da na kasuwanci domin sarrafa su a yaƙi ustantin ya kuma ci gaba da cewa waɗannan cibiyoyin na farar hula za su zama halittattun wuraren kaiwa bara saboda amfani da ƙasashen turai suke yi da su a filin yaƙi jami'in diflomasiyar ta ƙasar rashi ya kuma ƙara da cewa turawan za su jefa waɗannan cibiyoyi cikin hatsari duk da rawar da suke takawa wajen jin daɗin rayuwar mutanen waɗannan ƙasashen tun da fari dai kamfanin starlink na wani ɗan kasuwar amurka elon musk ya sanar da cewa yana samarwa da mutanen ukraine intanet ofishin jakadancin amurka a afirka ta kudu ya yi gargaɗin yiwuwar kai harin ta'addanci a birnin johannesburg a jiya laraba ne ofishin jakadancin na amurka da ke birnin johannesburg ya yi gargadin cewa abu ne mai yiwuwa a kai hari a wannan ƙasa yayin wani taro da za a yi a rana asabar mai zuwa kafarar sada zumunta ta ofishin jakadancin amurkan da ke ƙasar ta afirka ta kudu ta ɗauki bayanin da ke cewa gwamnatin amurka ta samu bayanai da suke nuni da cewa mai wani 'yan ta'adda sun shirya kai wani hari a wurin taro da za a yi a yankin sanditon na masu hannu da shuni a arewacin babban birnin johannesburg sai dai sanarwa ta kara da cewa babu cikakken bayani a kan sadan da za a yi amfani da shi wajen kai harin sai dai an baiwa jami'an diflomasiyar amurka umarni da su kauce wa shiga duk wani taro da za a yi a babban birnin kasar a ƙarshen mako mai zuwa ita kuwa gwamnatin kasar ta afirka ta kudu ta bayyana cewa sanarwar da amurka ta yi wani salon aiki ne da ya shafe ta ita ke sanar da 'yan ta. har ya sanarwar ta ambaci cewa alhaki ne da ya rataya a wuyan gwamnatin afirka ta kudu da ta tabbatar da tsaro ga dukkanin al'ummar ƙasar bugu da ƙari gwamnatin ta ce idan har akwai wata barazana to ita ce za ta sanar da 'yan ƙasa amurka dai ta saba fitar da irin waɗannan bayanai a kan yiwuwar kai hari a wani wuri a cikin ƙasashe daban-daban inda a makon da ya shuɗe ta fitar da wannan irin sanarwa dangane da babban birnin najeriya abuja to ƙarshen labarin duniyar kenan. Madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na namure masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare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 assalamu alaikum gidan rediyon janhore na musulunci na iran ina muku warka da wannan lokaci ina so ku ba da dama domin na tufa bakin albarkacin bakina a bisa wannan taro Cadi muna kira ga shugabannin da suka halarci wannan taro allah sa wannan taro ya haifi da mai ido domin magance abubuwan da suke faruwa domin daga irin wannan in ba a tashi tsaye akan magance irin wannan matsaloli ba shi ke jefa ƙasa cikin wani yanayi na yaƙe-yaƙe da kashe-kashen al'umma da salwantar rayuwa to muna kira ga dukkan shugabannin mu da suka je wannan taro Allah ya sa wannan taro ya haifa da mai ido domin idan kuka diba irin wannan taro irin wannan rikici na siyasa shine ya jefa kasar mu ta Najeriya cikin halin da muke ciki yanzu na rikici da firgici da yawan salwantar rayuwa da dukiyoyi da sauran su wasu abubuwa to muna roƙon ubangiji Allah ya shiga cikin wannan al'amari da kawo mu kasar Chad kwanciyar hankali da natsuwa a cikin kasar kasar Chad da kuma sauran kasashen mu na musulunci da daga gabaki daya mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da taron shugabannin Afirka a Congo na shayo kan matsalar siyasa da take faruwa a kasar Chad. To gaskiya wannan taro mu abin da za mu ce allah sa ya aiki da mai ido tunda irin wannan rikicin siyasa mun sha gani a kasashe da yawa daga rikicin siyasa sai kaga abu ya juye ya zama wani abin da ba a fata kenan ya kamata a ce sun kama jiki su shugabannin nan da suka taru sun samo mafita cikin ruwan sanyi na gode ku tashi lafiya mai magana hassan umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar musulmi alaikum sashen Hausa na Radio Iran suna ina Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa da zo daga Nyami babban birnin ne. kuma da jamhuriyar ne musulunci na Iran take ca ta kakaba ma jami'ai na kungiya na kasashen turai gaskiya muna goyon baya muna goyon baya tun da kasashen turai kasashe na munafukai. tuna ganin in ba su ba ba mai irin wani abu yadda suke kakaba ma sauran kasashe su mata kakaba ma mutanen su Allah sa a dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin yau tsokacin da nake sai in yi bisa bakin haure ne dai har yanzu wa'anda ke nan jihar Agadez a gaskiya muna kira ga hukuma wannan ta OEM wadda take da alhakin tsaida su a nan muna kira gare su da Allah dan annabi su ɗoke su daga nan su kai su wani wuri ko su kai su nesa da gari saboda a gaskiya sun damu mu da jikokin mu a wannan unguwa da suke kasa suna tare diyan mutane suna haye-hayen bangwaye ba abin da ba sai hazzabcin salula suke yi kenan ya kamata wannan hukuma ta ɗauki alhakin mutane muna kira dan Allah dan annabi ta ɗauke su daga nan ta kai su can daji tunda ta kime da su gidajensu mai muku magana alkasun babu liman a daga jihar agada salamu alaikum dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai.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 Assalamu alaikum Radio VOH Tehran. ne muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayi na saman wannan zanga-zanga wanda 'yan ƙasa Iran mazauna kasashen ƙetare suka samu suka yi. To gaskiya mu wannan zanga-zanga ba abin da za mu cewa illa na farko makiya addini ne suka shirya ta. Ta yaya za a cewa kamar ƙasa kamar Iran sai da ta samu ci gaba da eh, fasaha ƙere-ƙere sannan ku 'yan ƙasar 'yan tsararru ku zo kuna kuna biyar turawa. Kuma mutane muna son na duniya su gane wannan abu da yake faruwa a iran fa ba wai ƙasar iran ba ce duka mai kishin addini mai takaicin addini ya san da cewa cikin duniya ƙasashe daban ƙasa guda guda ne suke shari'ar musulunci suke zartar da abin da ubangiji ya ce to ƙasar iran tana ɗaya daga cikinsu amma kuma ka gani turawa sun maido mata ido da yadda allah ya fore mata baiwa fikira da kere-kere shi yasa suke ta ƙoƙarin su ga yadda za su suka da jamhuriyar musulunci na iran muna jan hankali da musulmin duniya wannan abu fa ba kasa iran ya shafa ya shafi duka musulmin duniya dole ne mu fito mu nuna musulunci ƙasa idan tana amfani da dokokin na musulunci ƙasashe na turawa su bar sama wannan kasa baki su bar su su yi eh, abin da musuluncin su wannan ƙasa suke biya radiyo iran maimako magana alkasum ne daga nan agadis ku tashi lafiya Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaina Sitar gawon kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan iftila'i na ambaliyar ruwa da ya samu 'yan garin Difa wanda yake zauwa wato daga Koma Dugu. Wato kamar yadda 'yan ko in ce hukumomin kasar Difa wato suka yi kira ga gwamnati da ta dafa musu da kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni domin a yadda suke ake faɗi ambaliyar ruwan gaskiyar magana ba ƙaramar ɓanna ta yi ba ko ba gaskiya ba sannan al'amarin ya fi ƙarfin talaka don haka muke ƙara kira ga gwamnati da masu hannu da shuni ɗin sannan da ƙungiyoyin agaji da su talbakawa wato ainihin wanda su wannan ambaliyar ruwa ta samu na garin difa Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana. Muna so ku ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda aya yau muke so za mu ja hankalin matasa da suke kai hare-hare a guraren da ake yakin neman zaɓe domin kwace musu su na hannu musamman abin hannun su ya kamata su kiyaye su daina domin hakan ba abu bane mai kyau domin mun san da cewa 'yan siyasa ne suke amfani da su domin su cimma su ya kamata su ɗauki kyakkyawan darasi akan abin da ya faru a baya domin suna amfani da matasa ne domin su cimma su allah ya sa a gane allah ya kawo mana kwanciyar hankali allah ya kawo shugaba nagari a najeriya gaba kiɗa ku tashi lafiya mai magana ya kuma mai aski assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lako gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya a yau zan yi tsokaci na ne dangane da zargin da kasashen tarayyar turai suke wajen huriyar musulunci jan iran wannan abin da za mu kira shi kawai yarfi ne irin na siyasa duba da irin tsamin dangantaka da yake tsakanin tarayyar turai da jamhuriyar musulunci ta iran su sun yi hagoyi ta kuma ta yi dama saboda haka wannan za mu kira shi zargi-zargi ne waɗanda ba su tushe balle makama bincike ne kawai zai tabbatar da haka da fatan majalisar ɗinkin duniya za ta rika shiga tsakanin irin wannan al'amura idan sun taso domin kawo daidaito tsakanin ƙasashen duniya ma'ana rana dai a rika yi ma kowace kasa adalci mai magana da zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin iram sunana kadora diga kadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwa kwarya gaskiya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara daukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka yau ina son ku bani dama kun yi kira ga gwamnan jihar Bauchi to Bala Muhammad Abdulkadir ya kamata ya duba mana waɗannan dazuzzukan da ake sassara mana musamman ma wannan dajin da muke shiki na jihar Bauchi wato dajin Zara gaskiya ana ta shirye mana ana ta sassara mana wannan daji saboda haka muna kira ga gwamna taimaka ya duba mana da sauran gwamnonin najeriya saboda mu fulani yanzu idan aka sare mana wannan daji na za mu je mu ringa fakewa da dabbobinmu gaskiya kamata a ringa duba saboda ana ta kashe mana dazuzzuka ina fatan allah ya sa wannan ra'ayin da na bayar ya kai kunna wanda na yi domin su Suna na dai har kullum kadora diga gadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya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 madalla yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 ƙasashen larabawa bayan korarta daga ƙungiyar kusan shekaru goma sha ɗaya da suka gabata da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. wasu daga cikin kasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da masu adawa da batun kulla alakar sun yi tarayya kan batun ganin an dawo da kasar siriya cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta arab link bayan korarta daga cikin kungiyar tsawon shekaru fiye da goma da suka gabata matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗaukansa a matsayin ƙara ƙarfafa makiyarta a yankin gabas ta tsakiya a makalar da kwararre kan harkokin siyasa sannan manazarci kuma malamin jami'ar kasar faransa jean fieri belio ya rubuta a jaridar column ya bayyana cewa hakika kasashen larabawa sun ɗauki matakin dakatar da kasar siriya daga cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta arab link ce a yayin zaman ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar da aka gudanar a cibiyarta da ke birnin alkahira na kasar masar a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 2011 kan zargin gwamnatin Bashar Assad ta Siriya da hannu a murkushe al'ummar kasar da sunan boran kawo ƙarshen mulkin mallaka. masanin harkokin siyasar kasar ta faransa ya yi nuni da cewa wasu kasashen larabawa sun ci gaba da gudanar da ayyukan ofisoshin jikadancin su da ke kasar ta siriya kamar kasar labanan saboda kyakkyawar alakar da ke tsakanin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da gwamnatin siriya da kuma kasar iraki sakamakon kyakkyawar alakar ta da jamhuriyar musulunci ta iran game da kasar algeria da matsayin gwamnatin siriya na fada da 'yan mulkin mallaka musamman amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila a cewarsa marubucin ya kara da cewa kasar jordan ta ɗauki matakin sake buɗe kan iyakarta da kasar siriya a watan satumban shekara ta 2021 ba wai don kyakkyawar niyya da sake kulla alaka da kasar ta siriya ba sai domin samun damar yin fasa kwabrin wani sinadarin hada magunguna da ake yin fataucinsa daga kasar ta siriya yayin da kasar masar ta bayyana takaicinta na ganin yadda kasashen larabawa suke nuna amincewarsu da batun sake dawo da kasar siriya a cikin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa saboda anati mahangar sake dawo da siriya cikin kungiyar ba zai taimaka ba wajen daƙile ƙarfin jamhuriyar musulunci ta iran na yin kutsanta a harkokin ƙasashen larabawa ba kamar yadda masanin harkokin siyasar ƙasar ta faransa yake gani kamar yadda masanin harkokin siyasan ke bayyana cewa ƙasar saudiya tana da ra'ayi ɗaya da ƙasashen larabawa da masar oman na rashin amincewa da batun sake dawo da ƙasar siriya cikin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link lamarin da zai taka wa gwamnatin algeria burki a fafutukar ganin an janye ƙudurin dakatar da ƙasar ta siriya daga cikin ƙungiyar ta arab link musamman a yayin zaman babban taron ƙungiyar da ake sa ran gudanarwa a ƙasar algeria a watan nuwamban wannan shekara ta 2022 malamin jami'an kasar ta faransa ya kammala bayyana mahangarsa da cewa kasar siriya za ta ci gaba da kasancewa a wajen kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta arab link bayan shafe tsawon shekaru fiye da goma da dakatar da ita musamman ganin yadda batun neman sake kulla alaka tsakanin kasar ta siriya da kasashen larabawa ya shiga fagen tattaunawan kasashen yammacin turai a gefe guda kuma bayan da kasashen larabawa suka maida shugaban kasar siriya saniyar ware farkon jami'i a tsakanin kasashen larabawa da ya fara karya lagon wannan takunkumi shine yarima mai jiran gadon sarautar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa muhammad bin zayed ali Hayan, da halin yanzu ya zama shugaban kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta hanyar buga waya ga shugaban siriya bashar al-assad a ranar 27 ga watan maris na shekarar da ta gabata ta 2000 2021 sannan bayan nan ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullah bin zayad ya ziyarci birnin damascus fadar mulkin ƙasar ta siriya inda ya gana da shugaba bashar asad kuma suka tattauna hanyoyin gudanar da taimakekeniya a tsakanin su a ɓangarori daban-daban bugu da ƙari tun bayan da ƙasashen larabawa suka ƙauracewa ƙasar siriya a shekara ta 2011 ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana daga cikin ƙasashen da suka gabatar da daftarin ƙudurin ganin an ƙaura cewa ƙasar ta siriya kwata-kwata ta hanyar mayar da ita saniyar ware amma daga baya ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kasance ta farko da take ganin lokaci yayi da za a fitar da ƙasar da gwamnatinta daga kangin da take ciki hakanan wasu kasashen larabawa sun canja matsayinsu ta hanyar dawo da kyakkyawar alakar su da gwamnatin siriya inda tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir kafin hamɓarar da gwamnatinsa da 'yan kwanaki a shekara ta 2019 ya gudanar da ziyarar aiki zuwa kasar siriya kamar yadda kasar jordan ta kama hanyar kyautata alakar ta da gwamnatin siriya inda bashar asad ya zanta da sarkin kasar ta jordan abdullah na biyu ta hanyar wayar tarho a watan satumban shekarar da ta gaba gabata bayan kasashen biyu sun cimma yarjejeniyar sake buɗe kan iyakar su a hukumance rikicin kasar siriya ya samo asali ne tun bayan bullar boran al'ummun kasashen larabawa na rashin yarda da shugabannin kasashensu 'yan kama karya karkashin taken kadawar guguwar neman canji a kasashen larabawa a tsakanin shekara ta 2010 zuwa farkon shekara ta 2011 inda wannan guguwar ta yi awon gaba da gwamnatin shugaban kasar tunisia zainul abidin bin ali da shugaban kasar masar muhammad hussein mubarak sannan guguwar ta yi awon gaba da shugaban kasar libya libya mu'ammar gaddafi bayan nan guguwar ta kawo ƙarshen shugaban ƙasar yemen abdullah sale. rikici a kasar ta siriya ya fara ne tun a cikin watan maris na shekara ta 2021 da sunan neman kawo canji a kasar inda gwamnatin bashar asad ta amince da gudanar da sauye-sauye a fagen siyasar kasar ciki har da canje-canje a ayoyin dokoki a kundin tsarin mulkin kasar domin gamsar da al'ummarta amma sai manyan kasashen duniya musamman amurka da kawayenta na yammacin turai suka tsaya tsayin daka domin ganin an kawo ƙarshen gwamnatin bashar asad ta hanyar mai gurbin ta. da wacce za ta kulla alaka ta kudda kudda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman yin watsi da batun haƙoƙin falasinawa da koren ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa da suke gudun hijira a kasar sakamakon haka kasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai gami da 'yan koransu na yankin gabas ta tsakiya suka ɗauki matakan kunna wutar yakin basasa a kasar ta siriya sannan rikicin ya fara kunno kai ne a cikin kasar ta siriya daga garin dar'a da ke kudancin kasar kuma ya ci gaba da gudana har zuwa yankunan da suke kewayen birnin damascus fadar mulkin kasar sannan rikicin ya yi saurin faɗaɗa a duk kasar ce sakamakon matakan da aka ɗauka na gayyato ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya musamman ta hanyar ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke 'yan kore ne ga ƙasar amurka da sunan 'yantar da ƙasar ta siriya kuma kuma a wancan lokaci ya rage saura kiris su kawo ƙarshen gwamnatin siriya bayan da suka mame yankuna da suka kai kashi 80 cikin ɗari na yankunan ƙasar ganin yarda ƙasar siriya ta kama hanyar wargajewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki matakin tura jiragen saman yakin ta suna kai jerin hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar tsawon shekaru tare da rusa sansanonin sojin ƙasar domin 'yan ta'adda su samu damar yin galaba kan sojojin gwamnati lamarin da zai kawo ƙarshen ƙungiyoyin gwagwarmaya da suka zame alƙaƙai ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya tare da cire ƙasar ta siriya daga cikin jerin ƙasashe masu goyon bayan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar rasha sun yi saurin fahimtar cewa lalle yakin basasa da aka ɗaura kan ƙasar siriya ba yaƙi ne da zai takaita kan ƙasar ta siriya ba manufarsa ita ce kawo ƙarshen duk ƙasashen da ba su miƙa kai ga munanan manufofin ƙasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai ba kuma dole ne a zuba ido ga haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cin karanta ba babbaka a yankin gabas ta tsakiya matsayar 'yan lelen amurka kuma gwamnatin siriya tana yaƙi ne domin kare kyawawan manufofi a duniya da nufin daƙile munanan manufofin 'yan mamaya don haka jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar rasha suka zaburo domin kare gwamnatin siriya daga faduwa da tabbatar da ganin kasar ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya duk da tsananin makirce-makircen da ake kitsawa kan ƙasar siriya musamman taron dangi da ƙasashen larabawa da turkiya suka mata irin da ƙawayenta sun ɗauki matakin tallafawa ƙasar ta siriya a fagen yaƙi da ta'addanci kamar yadda ƙasar rasha ta ɗauki matakin kare siriya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tare da tallafa mata a fagen farfado da harkar tattalin arzikinta hakanan kasar rasha ta yi amfani da karfin sojinta a wajen kasar domin kare kasar ta siriya daga rushewa lamarin da ya zame babban kalubale ga kasar amurka da kawayenta gami da 'yan koransu na kasashen larabawa hakika tallafin jamhuriyar musulunci ta iran da kasar rasha a siriya ya taimaka gaya wajen rusa makircin da aka kitsa na rusa kasar tare da fatattakan gungun 'yan ta'adda kuma a tsawon shekaru fiye da goma da siriya ta shafe tana fuskantar yakin basasa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa ta yi nasarar hana su cimma munanan manufofinsu duk da nasarar da suka samu na rusa ƙasar tare da tarwatsa al'ummar siriya ta hanyar tilasta musu yin gudun hijira zuwa ƙasashen waje ciki har da yammacin turai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 masu raro barkamu da war haka kuma barkamu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa muke tattaunawa kan harkun da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sa za muku daga nan boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar da shi da fatan za ku ci tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shirin a cikin hidin nan da yau za mu gani da sauraron shehun malamin nan ɗayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos na ƙasar najeriya inda malam zai ci gaba da yi mana sharhi kan ƙasidar malam ma'azu hadeja ta birrul walidaini da kuma fatan iyalai suna amfana Allah shi gafarta malam bismillah cikin ci gaban da muke na ina son da kawunan mu akan abin da ta tarbiyya marko guda ba mu samu dama ba to amma insha Allah mu za mu dora da da cikin wannan littafi na marigayi ko da yake magana cewa rabbana ya rahama ko bi tsarkin qur'ani don wani shehu tijjiya na yi roƙo don ka bani so da da yi shi malamin malam ma'azu ya kawo wannan baiti wasu baiti suka masu kama da su da nufin roƙo na ubangiji su hana wata ala da ya bashi rahamarsa ya bashi ne ya kaunace shi sannan kuma ya taimaka masa har ma ya kawo da cewa wani karfin ƙura'ani don ƙarfi na ƙura'ani ya dangana da cewa don wali shehu yani wani ya kawo madogara yana neman cewa allah ya ba shi yarda na iyaye bi mana Allah ya sa iyayensa su yarda kar ya zama ya saba musu kar ya zama ya kawo kada wani abu kankani wanda zai sa iyayensa su yi ya fi dacewa kowane daya da ya yi fatan Allah ya raba da iyayensa lafiya saboda idan har kan mutum ko iyayenka suka mutu kana suna shi da kai to fa kana cikin damuwa a gobe jiya samun mafita a wajenka zai yi wahala in ba Allah ya taimake ka yawan istighfari yawan nema wa iyayenka nan gafara yawan nema wa iyayen rahama wajen ubangiji har Allah ya kai da magana amma kuwa in ka sa ba lallai ka shiga cikin damuwa idan muka bi abin da yake cikin wannan zamani da muke ciki a yanzu babu shakka wa'anda suke rasuwa da fushi na iyayensu suna da yawa da kuma wa'anda iyayen suka rasu su bar 'ya'yan suna rike da 'ya'yan nan a zuciya saboda bakin cikin da suka yi da suka samu musu a rayuwarsu har suka rasu ta su musu ba suna da idan muka sake duba sai mu ga Allah yana faɗi cikin Qur'ani mai girma cewa ubangiji ya cire wala ta tarfi qulubina zillan zillan masu sauraro kada ku shafa muna sauraron wannan shiri ne daga nan radiyon BOH Hausa daga nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da sauraron malam kan ma'anar gilli daga cikin sharhin kasidar malam ma'azu hadeja to gilli din nan ba babban babban fushi ba ne ba babban da ba dan abu ne kawai ka taɓa mutum da shi kamar misali ana an sallah ana kokowar shiga masallaci ko ana kokon fitowa wani dan taka ka ko dan ture ka ka ji ɗan zafi a zuciyarka na ɓacin ran cewa maka kaza shi mutum kila ma bai san ya maka ba ko kuma ya maka amma kuma ya wuce ko sannu bai ce maka bai baka haƙuri ba har ku kai ga rasuwa shi yana tunanin wani abin kai kuma kana tunani baka ba ba shi haƙuri ba ko ya ba to ko da ka samu rahamar Allah shi ma ya samu gobe kiyama fa Allah ya ce ba za ka shiga aljannarsa ba sai ya cire wannan gillin a cikin zuciyarka shi ma wancan da bai abin nan ba sai ya cire ka? ga shi an maka hisabi ka wuce zaka tafi amma ubangiji ya kan tsaye da wasu mala'iku in kun zo za ku wuce ce ko tsaya rana kaza da watan kaza yi mawa na kaza yi mawa na kaza a guri kaza a lokaci kaza bai yafe maka ba kai kuma ka abu shi ma ya tafi abu saboda Allah ya sa abin da su domin shi Allah ya'lamu wasu fi ya san abin da ke kowanne sai ka sai in ka yafe a wannan gurin ka yafe masa ko kuma a'a shi ya rama abin da kai masa kuma ya ce to shi kenan saboda ta na ba ka shiga cikin ta da wannan abin a cikin zuciya ba zai yi ba to balle kuma a ce ka je ka jawo abin da aka kama iyayen ka ka jarfa kulle ko ka sa aka dinga zagin ko ka sa aka ci mutuncin ko kana masa faki ko haba ka tuna duk abin da kake ji a duniya da abin da ka samu da abin da kai kake da shi duka a rayuwarka da duniya ba da duniya iyaye ka samu su me yasa muka faɗi haka shine iyayen nan Allah ya kaddara ta jikin su ka fito da ka fito ta jikin su ka ga da ba ka sai ka ba ba ka ba ka samu wannan da ke ji shi din ba wannan an aikata haramun an aikata laifi shi yasa wa'annan baitoci da malamin nan ke kawo a wannan guri na tarbiyyar yaro ka rike amana kai ma ka ba shi hakinsa na tarbiyya shi kuma ya baka kakinka na mahaifi fa nan dan aka samu sabani wato shi bai kan ba ka aikata mai laifi ko kuma shi ya baka kai ka je masa biyayya to Allah sa a gaba malamin sai ya kara cewa Allah Allah Allah Allah yake kaji suna da kamala kaji iko da jalala a wannan gurin da ya maimaita kalmar Allah Allah Allah har hudu ya kambama wannan suna ya maimaita don kai ka san waye Allah da ke shi shikenan in baka sani ba wannan suna ne cikakken suna da kamala wato cikakken suna ne kuma mai cikakken aiki mai cikakken matsayi mai cikakken martaba da cikakken daraja wanda a kowane irin yare in aka ce Allah to sun san yakin hatta gumakan ma da ake bautawa ai ba a bauta musu ko ba a bauta musu sai an dauko suna Allah makala musu dan su masu bauta kuma kan suna cewa wannan shine Allah su to su ba wani suna mara daban ko can kanar labarai suna cewa alihatuna alihatuna iyayenmu iyayenmu bautan bautanmu in ji wa yankin kafirai to kai kuma nan ka zo ka ce Allah wanda kalmar nan da larabci ne za ka iske kowane yare yana da irin kalmar da ake faɗa da nufin cewa wannan shine Allah suna da kamala iko da jalala me ne kamala me jalala nan ma shi ma jalla wa'ala wanda ya ɗaukaka ya girmama ya wuce kowane irin abin da kake shi yasa mai risala ya ce ido baya iya ganin ubangiji tunaninka a zuciyarka ba ka iya ganin ubangiji inda kake tunanin abin da kake tsammani ne Allah to ba shi ne ba hasana to jama'a ga shi dai malam ya fara koro bayanai lokacin namu takaitacce ne a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin ɗayyabu zakariya adam da ke da zama a garin jos na ƙasar najeriya da wannan ɗimin lokaci da ya bamu allah ya saka ya ƙara yawan hidima ga jama'a ni awal kunya da na shida na gabatar nike cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da hutawa na kuma fatan kuna lafiya da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abun da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo bacin nan ne na ranar 1 ga watan oktoba ranar da kasar jamhuriyar tarayyar najeriya take bikin kimanin shekaru 63 da samun yancin kai daga 'yan mulkin mallakar kasar birtaniya a shekarar 1960 daidai wanda kuma yi daidai da lokacin da shugaba muhammadu buhari yake kokarin tattala kolinsa don ba sabar gwamnatin da za a zaba waje a cikin dai wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. a cikin jawabinsa ga lokacin 'yan kasar shugaba buharin ya jima yana koda ayyukan da gwamnati mai ci take ganin ta yi a wannan hawa mulki sau biyu da ya yi duk da cewa ya yi hannunka mai sanda da halin ha'ula'in da kasar ke ciki domin tattauna wannan batun zagayewar batun ranar 'yancin kan najeriya mun gayyato ba da sami nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a birnin kano ko masanin tsarin mulkin najeriya don jin tarihin samun wannan yancin a lokacin nan kuma har akwai kamar malam modi cpk shi ma ya je wannan taron a matsayin wakilin wannan jam'iyyar action group sai kuma babban sarki wato olabeji olatero na biyu kenan wanda shine olowo na owo na garin owo wanda kuma shi minista ne na shiya a lokacin nan sannan kuma sai na girma shi ma obi na idumuze shi ma wato bat funfado shi ma lauya ne da haka kuma ba salake to sai kuma ba a tsaya nan ba ga manyan jam'iyyun nan guda uku akwai jam'iyyar nepu ta samu wakilcin malam aminu kano da kuma malam abubakar zukoji wanda shi ne ba aminu kano din shawara sai kuma kungiyar mutanen kamaru inda ta samu wakilcin dr honorable eml endele eh, wanda dan majalisa ne na tarayya kuma minista ne na harkokin kwadago wanda kuma mai bashi shawara shine rabaran jc kanksen wanda dan majalisa ne ta tarayya shi ma to sannan kuma da Uh, baik nan wurin sai wannan national independence party wata jam'iyya ce wadda take masu iya yin takara a ƙashin kansu wanda wakilanta a wannan wurin akwai honorable ayo ita wanda dan majalisa ne na tarayya kuma shi minista ne na shiya ta kudu maso gabashin najeriya kan bangaren ma'adanai da suke a ƙasa sannan kuma sai honorable ac nwafa wanda dan majalisa ne na tarayya kuma minista ne shi ma kan shi akan harkokin kasuwanci da kuma masana'antu a na tarayya to bayan nan kuma akwai chief ja nwachukwu jaja nwachukwu dai kowa ya san shi sanannen lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya a jamhuriya ta farko sannan sai dr iyu udoma wanda dan majalisa ne na tarayya sannan sai kuma honorable okoye arekpo wani mutumin jihohin cross river ne wani garin ugyab wanda kuma dan majalisa ta tarayya ne kuma shi minista ne na tarayya a harkokin kasa da sufiyo da kuma ci gaban harkokin kasa da kuma harkokin sadarwa waɗannan su ne za a iya cewa unguwar zoma waɗanda suka yanke ma najeriya yanci ga turawan birtaniya su kuma sun samo reno ne daga iyayen gidansu kamar samuel ajayi croza wanda kuma daga baya har da su habad makoli da sauransu waɗanda su ne iyayen gidan su ɓangaren su zikiwai da su sardauna da sauransu to bayan nan najeriya ta zo ta samu yancin kai Ah, yana da kyau mu waiwaya baya domin akwai abubuwan da suka dan faru a baya masu muhimmanci kamar 1956 ranar 28 ga watan janairu mai girma sarauniya ta kawo ziyara cikin ziyarar da take kaiwa duk kasashen renon ingila ta kawo ziyara a najeriya inda ta yi ah, kwana 20 kwana 20 din nan daga 28 ga janairun 1956 har zuwa ranar 16 ga fabrairun 1956 ta ɗauki lokaci cikin kwana ashirin inda ko da yake mafi yawan zamanta ta zauna ne arewacin najeriya kuma tare da marigayi sarkin musulmi abubakar na uku da marigayi sa'amadu bello da tafawa balewa su ne dai waɗanda suke masu masaukin bakinta to a lokacin nan ne 1956 abin da ya sa ta fi zama a arewa ta buƙaci duka bangarorin nan da arewa da kudu da gabas kowane su shiryo taswira yadda za su ci gaba da ƙasarsu to arewa ce ta zo da taswira ta yadda yake har sarauniya ta duba ta ce to tana kyauta zaton idan an aiwatar da wannan mm, tsare-tsare da aka yi na ginin ƙasa wanda ake kira Northern Nigerian Development Blueprint na Sa'amadu Bello ta ce to tana kyauta zaton a cikin shekara 20 wato zuwa 1980 Najeriya ta arewa za ta zama ƙasa mai cin gashin kanta kuma za ta zama ƙasa ɗaya daga cikin tankama tankama ake ji da su a duk duniya to za ta zama super power to ƙarƙashin nan ne ta zagayawa arewa ta ga albarkatunmu da al'adunmu da abubuwanmu na gargajiya da ci gabanmu da tsare-tsaren da mulkinmu da addininmu da da suturar mu da abubuwa da ya na sha'awa to wannan abubuwan da ta gani shine ya sanya sai kishi ya shigo bayan ta koma 1959 shine aka zo aka samu ma'adanan man fetur da wasu abubuwa a ƙasa wanda ya ƙara kawo kishi saboda demokradiyyar ana yin ta ana magana da mafi yawan rinjayen jama'a ne kuma arewa nan ta zama ita tafi yawan rinjayen jama'a kuma arewa tafi yawan girman ƙasa kuma arewa tafi yawan talakawa da tsagwaron talauci da rashin ilimi na zamani na boko to wannan ya kawo kishi da 少人出。 arewa ɗin da ita ce 'yan arewa suka zama su ne masu rinjaye aka mika mulki karkashin rinjayen jam'iyyar npc to npc sai ta yi haɗin gwiwa da ita da ncnc saboda npc ba za ta iya ita ba ta da rinjayen da za ta iya kafa gwamnati to da ta samu wannan haɗin gwiwa shine aka daidaita marigayi dr nnamdi Azikiwa ya zama shugaban ƙasa shi kuma sa abubakar tafawa balewa susar dauna tunda shine shugaban jam'iyyar npc wadda ta yi nasara shi ya ba da shawarar cewa a ɗauki marigayi sa abubakar fara balewa ya zama shine prime minister shugaban gwamnati inda shi ya fi su kwarewa ya fi su iya turanci ya kuma fi su daɗewa a zama a ƙasashen turawa da sauransu aka ba shi wannan amana ya ɗauka aka rantsar da shi princess alexandria ita ta wakilci sarauniya aka zo aka mika tuta amma da sharaɗi cewa eh, sarauniya za ta ci gaba da wannan tsarin shugabancin ƙasar da ta samu 'yanci har na dan wani gajeren zango to a lokacin nan ne aka yi ta ƙoƙari aka aka arewa abubuwa da dama aka yi arewa jami'o'i da kuma wuraren ci gaba aka yi masu hanyoyin jirgin sama aka yi masu hanyoyin jirgin kasa da hanyoyin kasa na motoci da masana'antu daban-daban da abubuwa da yawa dai na ci gaba aka yi ma arewa to kuma bayan da aka yi duka waɗannan 1963 rauniya ta zara hannunta aka bar ma najeriya kaso kawai 'yan najeriya shugabancin kasa to wannan bayani ne nake yi akan yadda aka yi aka haifi najeriya ta samu 'yancin kai to bayan nan daga yancin kan kuma da aka samu yancin kan abubuwa suka biyo baya alal misali ɗaya daga cikin abin da ya biyo baya shine sai wannan kishi da ake da shi sai ya turzuko da ya turzuko a ƙasar ta ci gaba da haka kwatsam sai aka waye gari aka yi juyin mulki ranar 15 ga janairu 1966 inda aka kashe mafi yawanci manyan 'yan kishin ƙasa waɗanda na lissafa su suka anso mulki daga turawa aka kashe su yawanci 'yan arewa aka fi kashewa kuma waɗanda suka yi kisa kisan 'yan kabilar ibo ne kuma daga 'yan arewa sai 'yan kabilar yarba aka fi kashewa to wannan ya harzuka 'yan arewa aka taso aka ta nuna ba a yadda ba aka ta neman ta da hankali da jijiyar wuya to aka ta kokarin shiga tsakiya domin a samu a daidaita al'amura aka ta kokarin a shiga tsakiya a samu daidaita al'amura ana nan 29 ga watan yuli kwatsam sai aka samu wani juyin mulki kuma wanda ya kashe su wancan wanda su inje ko kaduna suka yi karkashin shugabancin Major General a Agwe Iransi to aka kashe Agwe Iransi a wannan juyin mulki da aka kashe shi aka samu tsaikon kusan wata daya ana ta kai ruwa rana ba a samu wani wanda ya zama shugaba ba to a nan aka nada Laftanar Kanar Yakubu Gawan ya zama shine shugaban kasa aka samu sai waɗansu suka taso suka ce su ba su yadda ba musamman 'yan kabilar ibo suka ce su ba su yadda ba karkashin shugabancin Kanar Odumego Ojukwu ya ce ai shi yana gaba da Laftanar Kanar Yakubu Gawan saboda haka shugaba ba zai zama shugaba ba shi yana da rai ya ce yana adawa yana kalubalantar wannan ya ce shi ba zai yi biyayya ba tunda nasu ne aka kashe su a gwai iransi aka yi ta rikici har aka kai birnin abure da ke kasar ghana don a daidaita abu bai yiwu ba dai kasa ta barke da yakin basasa daga bakwai har zuwa 1970 aka yi sama da wata talatin ana buga yaƙi aka kashe mutane sama da miliyan uku an yi jekata mutane da dama daga karshe aka ce to ranar 15 ga janairun 1970 aka ƙara wannan yakin basasa inda aka ce babu wanda ya yi nasara najeriya ta ci gaba da zama dunkulalliyar ƙasa to masararo an ne kuma kawo ƙarshen kashi na biyu na wannan shiri na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a barista mai nasarar kogo umar wani lauya mai zaman kansa a kano kuma masanin tsarin mulkin najeriya ne awal kunya nake cewa sai wani jikon. a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo kashin shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki hada labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום.